sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Zahra Aminu fage ce tare da Ibrahim ka Almasi Garba da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Laraba 14 ga watan Disamba. yayin da aka shiga rana ta biyu a babban taron amurka da shugabannin kasashen afirka za a ji abubuwan da suke gudana a taron sannan kuma masana harkokin tsaro da sauran 'yan najeriya na ganin shigar da kimiyya da fasahohi na zamani zai taimaka wajen rage aukuwar ayyukan ɓata gara a ƙasar kamar kowace ranar laraba yau ma muna tafi da rahoto na musamman wannan karan akan sana'ar goro Muna kuma tafe da labaran wasanni, to amma kafin nan ga Ibrahim ka almasi garba da labaran duniya. To Assalamu alaikum masu saurare da fatan an lafiya ga labaran. masu gabatar da kara a amurka sun samu wasu rashawa biyar da amurkawa biyu da laifin samo ma rasha wasu muhimman bayanai kan fasahohi da makaman yakin amurka mutane bakwai ɗin da ake tuhuma na da alaƙa da wasu manyan kamfanonin na'urori waɗanda ke ƙarƙashin ikon hukumar tsaron rasha fsb wadda ita ce ta maye gurbin hukumar kgb ta zamanin tarayyar soviet bisa ga hukuncin da aka yanke tun ranar biyar ga watan nan na disamba wanda aka bayyana ga jama'a jiya talata kamar yadda aka sani da akasarin shugabannin afirka na nan amurka wajen taro da amurka kan tattalin arziki cinikayya da dai sauransu daga cikin shugabannin kasashen afirka ɗin da suka zo nan amurka taron akwai shugaba muhammad bazum na jamhuriyar nijar wanda a shirye-shiryenmu da suka gabata an ji shi yana bayanai kan batutuwa daban-daban kama daga waɗanda ke da alaƙa da taron zuwa batutuwan da suka shafi jamhuriyar Nijar. A ci gaban hirar shugaba bazin ya ɗora da ansa tambayar Aliyu Mustapha Sokoto cewa ko gaskiya ne wai jam'i wato jam'iyyun adawa na kawo mishkila a ƙoƙarinsa na yaƙi da cin hanci da rashawa a ƙasar sai ya ce. wannan ba haka nan ne ba kurum yanzu abinda za ne ce maka zabin da za ne ga maka shine a samu mu ido insha Allah na ce ma halsiya su ci gaba da kokari kuma suna yi kuma za mu ci gaba da kama mutane masu cin hanci. To ina ka kuma yi alkawarin cewa bayan shekara ɗaya za ka yi garan bawar ga gwamnatin ka sai yaushe za a yi garan bawar A ban taɓa yin nan Ba kai wani alkawari ba? ba. To kana da yin wani canji nan gaba? Ban sani ba wallahi. dole in tambaye ka wannan tun da wanda ka gada ya sauka mutane na ganin cewa har yanzu akwai hannun muhammadu isu cikin harkokin gwamnati kamar yana da tasiri yana sa a abubuwa a yana ɗanaɗe da sauransu a cikin gwamnati ka san makiyayen mu suna bakin ciki da ba mu samu matsala tsakanin mu da muhammadu isufu kuma shi suke wai in suka irin wannan maganganun ko ko za su bata tsakanin sun ce ma akwai jami'an mata tarayya ta rabu gida biyu kana rike da ɗaya yana rike da ɗaya wannan duk fatar su ce suke Eh, za su gani za mu je congress amma suna nuna misalin tana da ɗansa ministan mai ɗansa ne wannan ko mamman sadi ko eh, to don mai haram ne ba a yana ɗashi na naɗa shi don ya ƙure ba don yana dan isufu ba don tasa don tasa kuma don yana dan isufu duka wannan ba haramu ba ne duka halal ne kuma na yi shi ni nike da incin wannan kuma babu wanda zai hana ni in yi abin da nike gani ya dace abu na kusan karshe da zan tambaka shine batun mata da matasa ina jin tsarin mulkin nijar ce a keɓance kashi 25 cikin 100 na mukamai na eh, wanda ake zaɓe wa mata amma yanzu haka eh, sannan da kashi 30 na wanda za ka naɗa amma yanzu magana da ake uh, mata hamsin ne kawai a cikin majalisar dokoki sannan ministoci mata biyar um, wannan bai sa bai kare dokan kasa ba zancen uh, zaɓe matan da suke yawa sun yi abin da doka ta tada da mm. kenan nan oh, ba saba ba ya yi kware kuwa muna da uh, mata hamsin oh, eh, muna da dipite 179 Eh, da. to har ya wuce abin da ya wuce kwarai ko eh to amma a ministoci ba a ministoci ba mu kai ba eh za a kai za mu kokarin mu kai insha Allah excellency zaka sake neman wa'adi na biyu tun yanzu kana so mai irin wannan zancen ka san duk mai tsoron Allah bai ya irin wannan magana ni ko mai tsoron Allah saboda an ce za a yi taro na zaben shugaban jam'iyyar PNDS tarayya in an yi wannan tun yanzu ba ganin wannan zai kawo cikas ga kokarin yaman ne cikas da muka tashi jam'iyyar mu ta zabe eh. mutumin da ya dace don ya dauki tutar ta kuma a je a tunkari 'yan nishiyar don su zaɓi dan takarar jam'iyyar PNDS tarayya shugaban jamhuriyar nijar muhammad bazin kenan a hirarsu da aliyu mustapha sokoto to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga nan birnin washington dc yau laraba wata kotu a Turkiyya, ta zartas da hukuncin daurin shekaru biyu da watanni bakwai a gidan yari ma magajin garin istanbul birni mafi yawan jama'a a ƙasar saboda laifin zagin jami'an majalisar koli ta zaɓe kotun ta zartar da hukunci kan magajin gari ekrem imaglu sannan ta kuma kakaba masa takunkumin siyasa wanda ka iya kaiwa ga tsige shi daga mukaminsa ana kyautata zaton imaglu wanda ɗan babban jam'iyyar adawa ce ta republican zai ɗaukaka ƙara masu suka na zargin cewa wannan shari'a da ake ma magajin garin wani yunkuri ne na kawar da muhimman masu ja da shugaban turkiya rajab tayyip erdogan an tsaida cewa turkiya za ta gudanar da zaben shugaban kasa a watan yuni ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a na nuna alamar dusashewar kimar eh, erdogan a daidai lokacin da kasar ke fama da matsalar tattalin arziki da tsadar kaya da kuma wanda ya kai ga kashi 84 cikin 100 Ibrahim ka almasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanninmu. Yayin da aka shiga rana ta biyu a babban taron Amurka da shugabannin kasashen Afirka, inda ake sa ran shugaba Joe Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen Afirka. na tattauna da Grace Alheri Abdu inda ta halarci wannan babban taro ta kuma yi mana karin bayani akan abubuwan da ke gudana a taron. to kamar yadda kika sani zara yau aka shiga kwana na biyu na wannan taro da ya hada kan shugabannin kasashen nahiyar afirka yan hamshakun yan kasuwa matasa da gwamnatin amurka ta kira kuma kamar yanzu haka da muke magana din nan a cikin zaurika ɗakunan tarukan da aka da suke cikin wannan zauri ana yin magana ana tattaunawa akan batutuwa daban-daban kuma da manyan jami'an kusoci ko kuma ke kusocin gwamnatocin waɗannan ƙasashe da ita afirkan amurkan da ta zama mai masaukin baki da kuma ƙasashen nahiyar afirkan da suka fito kowane shugaba da ya fito da ƙasashi ya fito da kusoshin gwamnatin kasar tasa da suka da kuma ƙwararru a fannoni daban-daban yadda za su yi bayanai da kuma amsa tambayoyi ko kuma eh, akwai kowane zama akwai jagoran wannan tattaunawa da ke yin tambayoyi ga waɗanda suke da jawabai da kuma ƙasashe ko kuma wakilan waɗannan ƙasashe suke amsa tambayoyin da kuma wakilan gwamnatin amurka daga ƙarshe kusan kowane zama da aka yi akan ta ƙara ta wannan zama tare da akwai zama dai da dama da akan ƙara ta wannan zama da sa hannu a yarjejeniyar wani abin da ya jibinci wannan zama da aka yi alal misali ɗazin abin nan aka sa hannu tsakanin gwamnatin amurka da gwamnatocin jamhuriyar nijar da kuma benin da ita alice albright babbar jami'ar gudanarwa ta ayyukan cimma burorin muradun karni ta jagoranta wannan yarjejeniya ta kunshi inganta harkokin kasuwanci a waɗannan ƙasashe kuma bisa ga bayanin nata ba wannan ƙasa kaɗai ba har da su ƙasashe da ke makwabta mai kamar kutulu za su amfana da wannan yarjejeniya wannan yarjejeniya harkokin kasuwanci nan za su kuma taimaka bisa ga bayanin ta a wajen inganta harkokin ba kasuwanci kaɗai ba har da a inganta harkokin noma kuma ana kyautata zaton eh, cewa idan aka samu cimma wannan buri zai taimaka wajen inganta rayuwar mazauna waɗannan ƙasashe da kuma yankuna da za su taimaka wajen inganta rayuwar matasa da kuma samar da ayyukan yi za su taimaka wajen inganta eh, rayuwar mata da ake kyautata san su ma za su samu damammaki da kuma samu jari da za su iya inganta harkokin kasuwancin su mata musamman da kuma samun ganin cewa an samu mata da dama su ma sun shiga fannonin kasuwanci to mm. kaɗan kenan daga cikin eh, abubuwa da ake ciki a halin yanzu zara. To yaushe ake sa ran shugaba Biden zai yi jawabi ga shugabannin kasashen Afirka? yau ake yau ake sa ran shugaba yau ne shugaba Biden zai yi jawabin sa da karfe daya da rabi bisa da tsari dai karfe daya da rabi ne amma ana sa ran zai jawabin sannan ne da karfe daya da kila minti arba'in da biyar na rana agogon Washington shine shugaba Biden zai jawabi kuma wannan jawabi shugabannin kasashen nahiyar afirka baki daya na hakikanta cewa hada shugabannin kasashen duniya za su so su je a kuncin alheri da shi shugaba dadi yake da shi ga kasashen nahiyar afirka domin kamar yadda muke faɗa kullum duk lokacin da aka ta shugabanni suka samu damammaki irin haka kowa akwai abin da yake ci mishi tuwa kwarya kowace ƙasa akwai abin da eh, ta mai da hankali a kai akwai abin da ta fito ta gani cewa inda dama ta samu tallafi a kai. Alheri Grace Abdi kenan a tattaunawar da ni da ita. A ƙoƙarin da ake yi na ganin an rage yawaitar yanayin matsalar tsaro da ake da yake addabar sassa daban-daban na Najeriya. 'Yan Najeriya da masana harkokin tsaro na ganin shigar da kimiyya da fasahohi na zamani za su taimaka wajen rage aukuwar ayyukan ɓata gara a ƙasar. Hakan na zuwa ne yayin da ake kaddamar da wata manhaja inda ta bayyana yadda manhajan da ke bayyana sirri wato mai suna Intelligence Application System a Turanci. Wacce ake sa ran za ta samar da sahihan bayanai da rahotanni kan tsaro ga gwamnati da ma 'yan ƙasa. Wakiliyarmu Shamsiya Hamza Ibrahim da ƙarin bayani. ana dai ganin wannan ci gaba da aka samu ta fannin kimiyya da ya kai ga kirkirar wannan manhaja ta irs zai samar da sauki a hanyoyin shawo kan matsalolin tsaro a najeriya har ma da wasu kasashe da ke makwabtaka da ita ke fuskanta a cewar shugaban kamfanin bcom security consultant wanda a su aka kirkiro da manhajar kana masanin tsaro a najeriya kabiru adamu mun fahimci cewa akwai gibi a wurin yadda ake tattara ah, alkaluma na harkar tsaro kenan da kuma sarrafa shi ta yadda jama'a za su yi amfani da shi to shi yasa muka yi hada wannan abu da ake ce artificial intelligence wato eh, na'ura kenan mai kwakwalwa amma kuma wanda ya fi karfin kwamfuta kusan za a ce ma yana da tunani na shi na kanshi to sai muka hada shi muka tattara da wannan bayanan a karkashin wannan hadin da muka yi sai ya taimaka mana yana fitar da bayanai akan ainihin matsalar tsaron a ta yadda in kana da bukatar sani daga abin da ya kama daga matakin tarayya kenan zuwa matakin jihohi da kuma matakin kananan hukumomi da ma na ƙauyuka kana iya shiga ka gani ta yadda zai nuna maka ina ne ke da matsalar tsaron ina ne babu shi in ana samun nasara ta wani bangare ne ake samun nasara wani bangare ne kuma ba a samun nasara. La'akari da muhimmancin bayanan sirri wajen yaƙi da rashin tsaro a ƙasa Abubakar Isa ɗaya daga cikin matasan da suka samu horo wajen fahimtar yanayin amfani da sabuwar manhajar ya ce manhajar za ta bayar da bayanan tsaro na hakika ga jami'an tsaro da 'yan Najeriya ni na san zai kawo ci gaba ma Najeriya ma gaba ɗaya kowa na iya ya duba da kanshi ba wai dole sai ya bude ya jarida ya dan samu information shi da kanshi yana iya duba da wayan shi ko kuma da kuma san abu security related a kowane wuri a Najeriya. Najeriya dai na ganin shigar da kimiyya da fasahohin zamani za su taimaka wajen rage aukuwan ayyukan ɓata gari da ke addabar sassan kasar da dama. Sunana Dahir Salim kimiyya da fasaha zai taka babban muhimmiyar rawa akan harkan tsaro saboda al'amuran da suke tafiya a nan Najeriya da kuma duniya baki daya. misa dalili technology yanzu ya shiga komai. Ba abin da za a yi wanda ba technology na harkar rayuwa yanzu. Misali idan muka kwatanta da kasashen da suka ci gaba. Duk inda mutum yake za a yi tracking ɗin shi ya je inda yake amma unfortunately yanzu a Najeriya za a ce wai ga wani abu ya faru amma ba a san ta ya faru ba. Me ya faru ba a sani ba amma saboda mene ba technology. Kurana Umar Haruna a gaskiya shigowa da harkar kimiyya da fasaha a Najeriya ya kawo ci ci gaba sosai dalili ko shine wajen samo irin masu harkan fasakauru da sauransu ta wannan kimiyyar da fasaha za a iya yin tracking ɗinsu a bisa a kama su ko wani dai abu makamancin haka dai irin wannan. Najeriya dai na daga cikin kasashe da suka rungumi harkar kimiyya da fasaha sai dai a wannan lokacin da kasar ke shirin gudanar da manyan zaɓuɓɓuka a shekarar 2023 'yan kasar na da ra'ayi a inganta fannin don rage yawan hare-hare na miyagun iri da ke haifar da kuma baya baya ga duk wani ci gaba da ya shafi kasar shamsiya hamza ibrahim murya amurka daga abuja najeriya to madalla a gaishe ki shamsiya yanzu kuma ga rahotonmu na musamman sana'ar goro sana'a ce da 'yan arewacin najeriya suka yi kane-kane a cikin ta musamman a nan sashen kudu maso yammacin najeriya na tattauna da wasu masu sana'ar goro a game da yadda sana'ar goron ke tafiya a ibadan tare da jin irin matsalolin da ke cikin sana'ar goro kana da jin irin alfanun da ake samu ga sana'ar goron sunana alhaji babi gamu sana'a ta goro ka daɗe kana sana'a goro na daɗe yana sana'a goro saboda an haifi an haife ni cikin goro na? ina yana a goro kafin kahin ni in zo in kama kuma har yanzu bai bari ba to cikin yan uwa ko iyali akwai mai sana'a goro bayan kai eh akwai waɗanda ka amma dai can suke gida ba nan ba to yaya sana'a goro ke tafiya a nan ibadan sana'a goro alhamdulillah tana tiya sosai ibadan amma abin da yake nan su matsalar ibadan wasu bangarora sun ware yanki shi suna yin katako da shi to dole mun hukuma bangaren ondo ore su adda goro full saboda can goro ya suna gyaran goro yadda ya kamata to bayan waɗannan wurare da ka faɗi irin ondo ore kuma da nan birnin Ibadan. Ko akwai wata jiha da kake zuwa wurin sayan goro? Muna zuwa bangaren da ya a tsakanin Ikiti da Undu. Muna zuwa waɗannan ne kamar irin su Ikire Ikiru, irin su labobin nan nasu dai ga sunan ko ina muna zuwa wurin sawo Ba Najeriya kaɗai adda goro ba a cikin ƙasashen Afirka. Akwai shi kamar irin ƙasar Cote akwai shi irin ƙasar Ghana da dai sauransu. Ka taɓa fita a Najeriya ka je sayan goro? Lallai na yi kudurin in ta Allah bai daba amma muna zuwa can Legas akwai wani wuri inda Alhaji Basi wani hanshakin dan kasuwa mutumin jihar Kebbi State wanda ya sai wuri nan gaban zangon ota inda aka sauke bagi gorun gana To nan nake zuwa yana sai amma Allah bai kaddar na zo Ghana amma na niya Ana kawo muku gorun ko dubuwa bayan na gana Eh duk suna kawo nan Lagos don nan ne adda babbar kasuwa eh wannan wanda Alhaji Basi ya gina. Menene bambancin gorun gana da gorun Najeriya? Gaskiya gorun gana da na Cote d'Ivoire na Najeriya suna bambanci. Najeriya ba su bari har ya sha saboda matsala kila talauci. Amma su goron ikon gane da kodi d'Ivoire sai ya sha shi yasa ka ji ana ce mai bagi yanzu irin ka sunnin Maiduguri irin ka sunne Kano da ka zo da goro bage da man yake tun daga suna ne da ka ga Nello daga mota ka san bagi an kawo shi wato bagi dai goron gane ne kenan yana nan ana ce mai bage. wanga buhu da aka sa wake ko gyada to ciki ne na aka yi mai sihili da ganye sai a sawa ciki to dama shi shekarare ne duk wata wahala wadda ka sani ba ta mai kuma saboda zai iya jure wahala da ina da ina kake kai goro ina kai goro koko ya wuri kwanta gora ina kuma wacce hanya yana iya saukewa kaduna ko zaria to ainihin masu sayan goron zaria suna tawa daga jihar zamfara to shi yasa muke kai shi zaria saboda zaria kana iya mota guda ta kare magani amma in ka to kaduna kaduna karamar kasuwa ce sai waya masu kiwa sun to to amma kamar kuma ka taimari mariri kano can ma babbar kasuwa ce kuma duguri can ma babbar kasuwa ce in dai goro ne ko baka zo baka aika bai da matsala to a jihohin arewa wace jiha an kafi cin goro to yanzu kan ka min tambaya mai girma mai cin goro yan arewa to amma ai aka ce kano ta sha ko ina lokacin da maiduguri ba ta samu matsala ba to ta yi ko ina kaso goro amma tun da wannan boko haram ta bulla to ta na kasa kaso goro a maiduguri abdullahi ni daga jihar bauchi na hoto ta mun garin dambanni ni ne sarkin hausa an iwari yaya harka goro take a halin yanzu goro na gaya maka tun da zan na maka bayanin na ce goro a yanzu babu yanayin goro an yanke goro ya riga ya lalace kamar bai da yawa a daji kenan yanzu ba da yawa a daji da lokacin da goro yake da yawa dan yara suka fita lokaci guda za su shiga su dan samu goron naira talatin arba'in har hamsin ana samu amma a yanayin nan ne yanzu da wuya ka shiga ka samu goron naira biyar saboda babu da can an san kasan nan kasar goron amma a yanzu ina goro sun riga sun lalata a da ana sai da hukun goro nawa dan takarda da na sani ban san huhu ba eh ana samun kamar dan takarda naira ɗari naira ɗari mai kwariya biyar ana ɗaura goron naira ɗari a yanzu kwarya uku da rabi in ka shiga kasuwa cikin kasuwa muke to goron ya kai dubu goma sha maimakon kwarya biyar da ake yi da uku da rabi ne yanzu sai ka sayi shi naira dubu goma sha ɗaya. Shi wannan goro da ake magana kala nawa ne? Goro kala kusan biyu ne da ja da fari. A cikin wannan kala ta goro wani ya fi daraja? Wanda ya fi daraja a yanzu jan goro shi ya fi daraja. Ya fi fari tsada? Ya fi fari tsada saboda shi ana ajiye shi. Farin goro kuma an ajiye shi ba zai daɗe ba zai ɓaɓɓare. Amma shi wannan ana ajiye shi ya samu shekara biyu uku bai lalace ba. Wannan goro idan za a saida a kasuwa tsakanin fari da ja wani ya fi daraja? A gaskiya farin goro yana wanke jan goron idan aka sayi farin goro ya fi wannan jan gora tsada a da amma yanzu goran gaba ɗaya ne aka ce maka babu a yanzu ma farin goran ya fi jan goran yawa a yanzu kuma yanzu dan goro babba yana kai nawa a nan kurmi a nan ana samun goran naira ɗari na gaya maka da guda da guda amma da mu ba mu san sayan gora ba to akwai masu karin magana cewa ko ɗauri goro sai ya ɗaure ta yarda da wannan a'a ni kan ina ɗaure goro amma wanda ya kunce shi shi yake ɗaurewa kai goro bai taɓa ɗaure ka ba kan goro ya zai ya ɗaure ne sai dai in ɗaure abdullahi koko sana sana'a ta ina siyan goro ka da kana siyan wannan goro na jima kwarai da gaske ina siyan goro da wani gari da wani gari kai sana'a goro ina siyan nan ware ina siyan dundu idan ka sai wannan goro ya hake da shi ina kai shi arewa wace jiha da wace jiha kake kai goro arewa ina kai koko ina kai jega ina kai bagwado aljannari kamar irin jihohi irin su kano bauchi da gombe ka taba kai goro can ban taba kai goro can ba to ka taba zuwa wani wuri wurin harka goro kamar irin kasashen waje ban taba zuwa kasashen waje ba gaskiya yanzu a cikin goro kana ita na wani abu da kai na ci gaba da ba za ka iya mantawa ba eh insha Allah to mine ne kai na ci gaba to cikin goro na taɓa sai shana kai sosai to kamar aure da haihuwa da zanen suna fa na yi aure da zanen suna a cikin goro kuma na wa yara na armi a cikin insha Allah to kai kana cin goro ina ci ja hake ci ko fari ina cin fari ina cin ja wasu na cewa goro nan yana da barci kai kana jin barcin goro ban jin barci ne menene matsalolin sana'a goro to goro abin da matsala ta yi idan kai kana siya sayan goro to idan baka yi hankali ba har dai ga yanzu nan to goro na saka cikin matsala mm. amma da goro ya yi sauki sosai to me hake nuhi abin da nika nuhi da shi saboda tsada shi ta yawa dahiru mai goro dahiru mai goro menene dadin sana'ar goro gare ka eh dadin sana'ar goro akwai rufin asiri a gurin goro yawwa shine dadin goro zaka ci zaka sha zaka bi wani in Allah yarda kuma ba zaka ka faɗi ba da izinin Allah shine dadin goro yanzu wannan sana'ar goro bashi ake yin ta koko kuɗi hannu ai in mutum bai da kuɗi ma ba zai zo nan ba idan ba magana bashi karamin sabo ba za a baka bashi a nan ba yawa da masu ɗebowa ne daga gona su kawo wanda ya kawo daga gona dole ka saya ka bashi kuɗin ka in ba kuɗi sai dai ka yi hakuri ko ka tambaya gun dan uwanka dan nan kowa yana taimakawa kowa kwarai kwan ba ka da shi kai ciniki sai ka ce wani ara na ran kasuwa in Allah da nazo zan baka ga kuna a garin Iware da wani kauye da wani kauye ne ake kawo muku goro kuna sayi eh, a duk kauyukan da suke duk labobin da suke gefen waran nan suna kawo goro nan Eh, daga odundu eware nan ne hada kwarai kuwa wannan sana'a goro tana biya ma bukata alhamdulillah sai godiya bukata allah yana biya ita ma tana biya ana samun rufin asiri a jikinta ka taɓa koya ma wani sana'a goro ba su da iyaka yara da manya da suka koyi goro ta karkashi na allah kaɗai san iyaka don a yanzu gaskiya ban iya gaya ma yawan su to masu saurare suna son ka faɗa musu sunayen kaɗan daga cikin waɗanda ka koya ma wannan sana'a ta goro alhamdulillah insha allah za a akwai isa akwai saluhu akwai Yahaya akwai Idrisa to wayannan yanzu sun yi karfi dan nima yanzu sai dai su dan dafa mun a arewa ne koko anan kurmi ka koya musu sana'a goro eh tun da kanan har aka koma arewa dan yanzu suna arewa mafi yawanci suna da rumfofi a Mariri Mariri ko kama a yankin Kano ita ce madafa yanzu a ce mutum ya zo yana son ya sana'a goro kamar da me da me ya kamata ya tanada dai rike kuɗi yawa in dai ya zo da kuɗi don Allah da sana'a kamar ya fara ta zai kuma ji daɗinta da izinin Allah tunda da abun yi Hassan Umar Tambuwal muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To Madalla yanzu kuma ga Ridwan Abbas da labaran wasanni. Wasanni a takaice. da za a yi wasa da shi a wasannin zagayen wasan kusa da wasan karshe da wasan karshe kansa na gasar cin kofin duniya a qatar na dauke da suna the dreams mafariki maimakon da jeni da aka yi amfani da shi a wasannin rukunoni da sauran wasannin kwaf daya game da abin da kamfanin jamus wato adidas ya bayyana a ranar lahadi da dream kwallo ne da aka yi shi da fasaha guda-guda da aka yi amfani da shi wurin yin da jeni wadda ya ta'allaka akan tsarin kwallo da adidas ke zayyanawa fasahar ta tabbatar da nasara a katar wurin gano satan fili wato wato offside cikin sauri kuma daidai wa daida. Mai tsaron gidan kasar Faransa Hugo Lloris ya yi imani wasan kusa da wasan karshe na gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 da kasar Morocco yau Laraba na da muhimmanci fiye da abotan Kylian Mbappe da Ashraf Hakimi. yadda da abotar mu a wajen fili akan filin wasa muna wakiltan kasashenmu ne kuma wannan ya fi duk wani buri. Lawrence ke faɗa na haka a wurin wani taron manema labarai ya kara da cewa ruhin gasar ya ɗara na abota kuma akan haka ina nufin danganta tsakanin ashraf hakimi da kilian bafi kowane bangare na da burin ya yi nasara ya kai wasan ƙarshe ya ci gaba da cewa muna girmama morocco nasarar da ta samu ba akan sa'a ba ne sun doki belgium spaniya da portugal suka fice daga rukuni mafi wuya wannan ke nuna irin kyawun kungiyar ajiya talata ne kasa. kasar argentina ta keke ta croatia da ci uku da nema ta samu isa wasan karshe inda take jiran wadda zai yi nasara a ɗayan karawan kusa da wasan karshe tsakanin faransa da portugal yau laraba kocin ɗin kasar morocco walid regrague ya tabbatar da burin morocco na doki faransa a wasan kusa da wasan karshe na cin kofin duniya yau laraba yana mai faɗan atlas lion fa za ta iya ba da wani mamakin kasar morocco ta yi bajimta da babu wata kasar afirka da ta yi kuma tana fatar kafa tarihi da ta isa wasan ƙarshe sun zama kasar afirka na farko da ta kai wasan kusa da wasan ƙarshe na cin kofin duniya bayan da ta doki portugal da ci ɗaya mai zafi a wani taron manema labarai gabanin karawa a ranar talata Regragui ya ce zai so ya shiga tarihi ba za mu so mu jira shekaru arba'in ba tukun da dama ta iso mana yau laraba ce damar mu mu saka afirka cikin sahun gaban kwallon duniya wahal ya soma aikinsa na jarida sports illustrated kan ya soma aiki na karan kansa a shekara ta 2021 matan grant wahal da dan jaridar amurka da ya mutu bayan ya some cikin akwatin 'yan jarida a wurin gasar cin kofin duniya ta ce babu wani abin shakku game da mutuwan nasa wahal mai shekaru 48 ya ka bayyana cewar yana jin matsi a kirjinsa kwanaki gabanin ran wasan kusa da wasan kusa da na karshe wato quarter finals tsakanin argentina da netherlands salon gonda matan wahal ta faɗa a new york cewa bincike wato autopsy ya gano zuban jini kewayen zuciyarsa da wannan muka iso ƙarshen labarin wasannin radwan allah muktar abbas sashen hausa na muryar amurka accra ghana Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaici. To a takaicen masu gabatar da ƙara a Amurka sun samu wasu rashawa biyar da Amurkawa biyu da laifin samo ma rasha wasu muhimman bayanai kan fasahohi da makaman yakin Amurka. Mutane bakwai ɗin da ake tuhuma na da alaƙa da wasu manyan kamfanonin na'urori waɗanda ke ƙarƙashin ikon hukumar tsaron rasha fsb wadda ita ce ta maye gurbin hukumar kgb ta zamanin tarayyar soviet bisa ga hukuncin da aka yanke tun ranar biyar ga watan nan na disamba wanda aka bayyana jiya talata kamfanonin biyu senior engineering da kuma satel llc tare da wasu kuma da ake ganin suna taka rawa wajen sukunin da rasha ke samu na gudanar da yaƙi sun fuskanci takunkuma daga hukumomin baitulmalin amurka da na cinikayya sanadiyar mamayar ukraine da rasha ta yi ranar 24 ga watan fabrairu yau laraba wata kotu a turkiya ta zartar da hukuncin daurin shekaru biyu da watanni bakwai a gidan yari ma magajin garin istanbul birni mafi yawan jama'a a kasar saboda laifin zagin jami'an majalisar koli ta zaɓe. To masu sauraro da haka muka ka karshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji mu ɗauke da wani sabon shirye-shiryen. Yanzu kuma a madadin Ibrahim ka almasi garba da ya taya ni gabatar da shirin da wadda ta ba da umarni wato Julie Lagos Gresham da ma injiniyan mu na yanzu. Ni Zahra Aminu Fage nake muku fatan alkhairi mu kasance lafiya.